To fa, yanzu haka dai a wani rahoto da na saurara kuma zan kunna muku shi a nan gaba kuma ku saurara, za ku ji yadda ɗaruruwan 'yan Najeriya ke kwarara cikin Nijar domin neman na abinci da kuma ayyukan yi da yacce za su rufa wa kansu asiri. A kwanakin baya gwamnatin Nijar ta fito ta nuna wani bidiyo wanda a ciki gwamnatin take cewa akwai 'yan gudun hijira daga Najeriya sama da mutum dubu arba'in da yanzu haka suke ƙarƙashin kulawar gwamnatin mulkin soja a Nijar. Duk da yadda aka ƙare tsakanin shugaban ƙasar na Najeriya Bola Ahmad Tinubu da shi shugaban ƙasar na Nijar kowa ya san ba sa ga maciji da juna amma saboda karamci irin na shugaban ƙasar na Nijar Abdulrahman Chani bai yi kwaso waɗannan 'yan gudun hijirar ya dawo da su Najeriya ba a haka aka ci gaba da ba su kulawa har ma aka yi hira da su da manema labarai suka ce tabbas 'yan Nijar sun anshe su hannu bibbiyu kuma sun ba su kulawa. Duk da dai waɗansu a shafukan sada zumunta suna karyata abin suna alaƙanta abin da siyasa amma a yanzu ga wani bidiyo da shafin jaridar RFI ya bankaɗo. wanda ya tattauna da waɗansu ‘yan Najeriya da suka shiga ƙasar ta Nijar suka kama ayyukan yi suke kuma ci gaba da shiga har yanzu suke dogaro da kansu. Kamar yadda zan kunna muku bidiyon a gaba ku kalla za ku ga yadda aka yi hira da waɗannan matasa suka kuma bayyana yadda suke neman aiki a Nijar suka kuma bayyana daga waɗanne jihohi suka fito daga Najeriya da kuma yadda suke rayuwa a ƙasar ta Nijar. babu abin da za mu ce face Ubangiji Allah ka haɗa kawunanmu ka ba mu shugabanni na gari ka zaunar da ƙasashenmu lafiya. ga bidiyon nan ku yake matashi ne wanda bai aure ba da ya samu wasu 'yan kuɗi a nan in ya canza su yana samun wasu abubuwa da zai yi gini ko kuma dai wasu sabgogi na taimaka iyaye da ɗaruruwan matasa irin su usman alkasim ɗan shekaru ashirin da biyar a duniya da ke sana'ar ɗinki don dogaro da kai ne ke tsallakawa jamhuriyar nijar kowane mako usman usaini ɗan asalin jihar kano wanda bai wuce makonni da kama aiki ba ya bayyana dalilin da ke tilasta wa matasan najeriya yin tafiye-tafiyen kaga dai na farko matsalar tsadar rayuwa yanzu kaga a can idan ina aiki a can kano don ina aikin dubu talatin a sati to nan talatin din ba abin da zan yi da ita sai dai in ci abinci amma a nan idan ina aikin jaka talatin idan na tura goma ko sha biyar zan ajiye sha biyar ko kuma in tura goma in ci goma in ajiye goma gaskiya matasa suna cikin hali na haƙulai zan ajiye halin tsadar rayuwa da kuma koma bayan tattalin arziki da ƙasa mafi girma a nahiyar afirka ke fuskanta ya sa matasan sun kara jurewa tsayawa a gida in ji abubakar da umar darajar naira ta kari za ka zo za ka samu abu za ka siya yau kafin minti biyar za ka zo ka ga abu ya daga bayan wannan kuma wani zubin za ka fita za ka je za ka da abubuwa dai sai gashi nan dai kai babu iyayenka ba dan uwanka ba to shine gaskiya dalilin da yasa za ka ga wasu ba sa iya jure zaman nan sana'o'in da matasan Najeriya ke gudanarwa sun haɗar da ɗinki gine-gine da kuma kasuwanci Muhammad dan jihar Bauchi ya ce lura da cigaban da suke samu a ayyukansu ya sa matasan ke sha'awar zuwa jamhuriyar Nijar alhamdulillah na zo samu aiki ni na kan ji daɗi har in kan biya bukatu na har in kan ajiye wani abu don tun ina nan wurin wa'ansu ganin yadda nake mu waya da su mu gaisa su ji ni lafiya lafiya har su kani sha'awar cewa su ma suna so su zo nan wurin tafiye-tafiyen neman aiki ko na sauyin rayuwa da ke tsakanin matasan jamhuriyar Nijar da na Najeriya ba sabon abu ba ne illa dai kawai ya karu saboda halin da uwa ba da mama ta shiga a cewar Alhaji Khalid shugaban kungiyar 'yan arewacin Najeriya. haka yanayin hauhawan farashin kayayyaki a gida ko kayan abinci abinci duka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke fito mutane mace da namiji a ini a ƙiyasin da za mu iya yi sai an samu sama da mutum ɗari ɗan najeriya waɗanda za su tsalloko su gona wata ƙididdiga da hukumomin najeriya suka fitar ta ce yanayin tsadar rayuwa ya ƙaru da kaso goma sha bakwai a wannan shekara yayin da yawan matasan da ke zaune ba aikin yi ya kai kaso fiye da talatin da uku a ƙasar rukayya abba kabara lagos arfai hausa